a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma ku iya cin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu. yi madina kin san duk ranar alhamis a shirin nan namu na yau da gobe yana duba ainihin abin da ya shafi kiwon lafiya to kuma kin ga yau ya yi daidai da bakwai ga watan nuwamba na shekarar dubu biyu da goma sha tara inda za mu duba muhimmanci da ke tattare da duba lafiyar idan dan adam wani matakai mutum zai ɗauka domin ya inganta idanuwansa daga cikin muhimman abubuwa waɗanda mutum zai iya ɗauka kowa abu na farko akwai kula da ta musamman tsaftar hannaye yadda ake yawan kai su wurin ido To duba da yadda ido ya kasance ɗaya daga cikin abubuwa a jikin ɗan adam da mutum yake amfani da shi a kullum. Bisa wannan ne za mu mayar da hankali kan abubuwan da suka kula da lafiyar ido wato ya kunsa. haka yake ciyaman kaga yau ma za mu yi kokari mu samu jin ta bakin ƙwararru don menene yake tattare da muhimmanci a ainihin duba lafiyar idan dan adam. Haka kuma za mu tsakuro wasu kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce, a cikin 'yan shekarun da suka gabata, yaushe ne aka duba ko aka auna lafiyar idonki ko idonka? tare da kuma buɗe muku layin waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana yadda kuka ɗauki muhimmancin kula da lafiyar ido. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. To madalla da farko za mu fara da jin muhimmancin zuwa a dinga duba lafiyar idanu daga bakin kwararren likita wato Dr. Muhammad Ladan. shi dai ido eh, yana da matukan muhimmanci ga rayuwar dan adam wani matakai mutum zai ɗauka domin ya inganta idanuwansa daga ciki muhimman abubuwa waɗanda mutum zai iya ɗauka kowa da wanda yake jin yana da lafiyar ido da wanda yake To sai a gafarce mun dan samu tangar na'ura to yanzu dai za mu fara jin hirar da Yusuf harun da Dr. Ladan. za a iya cewa wani muhimmanci yake tattare da mutum ya je asibiti akai-akai ana duba lafiyar idan shi. To muhimmanci shi ne ya alhaji in mutum bai zuwa wurin likita ana duba idansa ka san akwai wani abubuwa da waɗansu ciwuka da suke faruwa a cikin idon ɗan adam musamman akwai wanda ake kira suna ake kira glaucoma to wannan ciwon wani irin ruwa ruwan da ke cikin idon mutum to wani lokaci akwai wani lokaci wanda suke kira pressure to karfin ruwan wani lokaci in yayi yawa aka iya bata jijiyan da ke sa ka gani sosai so dole amma wannan ba shi da wani ba wani alama da za ka sani ko yana ciwo to in baka zuwa ana gwadawa kawai sai wannan pressure din zai ta karuwa ko ruwan da ke cikin idon zai ta karuwa to in baka jiwa ana duba ko lokaci ba baka yi hankali ba za ka iya makancewa ba. To ana iya cewa kenan likita idan mutum ya zamana baya dubawa kuma ba wai dole ne zai ji wata alamar cewar idan shi na ciwo ba kawai ita wannan uh, pressure da kake magana za ta dinga hauhawa har ta kai ga matakin da mutum zai zo ya samu makanta kenan. eh zai ga eh, mutum bai zuwa ana duba don kawai za ka rika gani wani lokaci za ka ga abubuwa na ɗan canza kaɗan kaɗan amma ba wani alama kawai sai ka ga wani lokaci ba ka gani kawai haka. To yanzu likita musamman kamar a ƙasashen Afirka yanzu da yake lokacin hunturu ake fuskanta yanzu kuma eh. da dama akan samu irin buji ko iska da take kwaso ƙura da abubuwa da dama sukan shiga idanun mutane. wani irin illa wannan yake haifarwa ga lafiyar idan dan adam to na illan da ke harwa iska nan da ke shiga wani lokaci akwai ayyuka da suke shiga daga iska shiga idan mutum to wannan yakan kawo wani idan da idan ya soma ruwa wannan da turanci ana kaman kwayan cuta wanda suke kira infection da turanci to wannan illar sa kenan iska din nan ya kamata in dai mutum zai fita a lokacin hunture kare sa. to kana nufin kenan watan ko da sa irin gilashi haka in mutum zai fita shi ma yakan taimaka wajen kare kare ido kenan? Eh wannan yakan taimaka kwarai wurin kare ido domin iska ɗin nan da ƙuran nan yana yana kawo illa don kasan shi wannan yashin nan ko ƙasa ko abin da ke tasowa to su suka yi mutum to lokacin suka gurje idon mutum to bai kamata ba saboda haka shi yasa dole mutum ya rika kare sa inda yana irin wuraren haka to likita da dama mutane sukan ga cewar kamar akwai bincike da nuna cewar akwai illoli tattare da yanda mutane ke kallon ainihin idon kwamfuta ko kuma wayoyinsu hasken wayoyi da hasken irin wannan ita na'urar nan ta tafi da gidanka da ake ce ma ipad wani irin illa su kuma waɗannan hasken suke haifarwa ga lafiyar idan ɗan adam eh to shi wannan wani irin hasken da ke kan waɗannan na'urori da ipad ɗin da su irin masu na'urar waya da ake kira cell phone musamman waɗanda suke manya-manya ɗin nan to shi wannan blue light ɗin ba shi da amfani mu ka rinka kallon su kowane lokaci domin kana kallon shi kowane lokaci na iya lalata maka ido yadda ba za ka rinka gani sosai ba musamman ma ya fi illa ga yara nana yadda yanzu ake yadda yara su yi ta kallon irin ipad din bai kamata ba ya kamata a rage yawan lokacin da yara ke kallon wannan abin ya alhaji To a gaida Dr. Muhammad Ladan da wannan takaitaccen bayani akan muhimmancin duba lafiyar ido. Yanzu bari mu leƙa asibitin tarayya da ke birnin tarayya, asibitin gwamnatin tarayya da ke birnin tarayya Abuja, inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Maina Kaina ya samu zantawa da wani kwararre Malam Suleiman Ibrahim Funtuwa. Shi dai ido yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan Adam. wani matakai mutum zai ɗauka domin ya inganta idanuwansa daga cikin muhimman abubuwa waɗanda mutum zai iya ɗauka kowa da wanda yake jin yana da lafiyar ido da wanda yake jin bai da lafiyar ido kuma kila ya ji asibiti ah, ko ya je wurin jami'in ah, kiwon lafiya wanda ke da masaniya ta ido ya tabbatar musu da wata matsala abu na farko akwai kula da tsafta musamman tsafta hannaye yadda ake yawan kai su wurin ido ila a sosa ila a kakkafa wani abu wanda ya kokarin shiga ido ya makale tsafta na da matuƙar muhimmanci wurin ah, kiyaye lafiyar ido sannan abu na biyu wanda shi ma yana da muhimmanci wurin ah, kiyayewa da inganta lafiyar ido shine abubatan ah, baɗan abubuwan da muke ci a na abinci akwai abubuwa masu yawa waɗanda suke da muhimmanci wurin a inganta lafiyar ido misali daga cikinsu akwai karas wannan da za ka gan bakin hanya albaru da naira goma ashirin naira hamsin za ka iya ka samu karas da za ka kayan abinci na karas yana dauke da sinadarai masu yawa waɗanda daga cikinsa akwai abin da ake kira vitamin A wanda ah, bincike ya nuna yana da matuƙar muhimmanci ga ido sannan akwai irin su kifi akwai irin su kwai duk suna ɗauke da sinadari mai yawa na vitamin A. Akwai manja wannan musamman idan an amfani da ita wurin dafa abinci ba tare da an tura ta ba har ta yi canja kala kanshinta ma ya canja. Idan aka yi sarrafa ta sarrafawa wadda take ba ta bata asalin yadda aka yi ta ba ita ma tana taimakawa manja da sauran kayayyakin abinci wanda za ga waɗansu ma ta sanya an ƙara musu sinadari na shi vitamin D e. kamar za ga akwai su siga za ga an rubuta a jikin wani buhun siga za ga an zana hoton E kila an rubuta vitamin da a zana hoton ikatuwa haka da sauran waɗansu kayayyakin abincin da yawa waɗanda gwamnati eh, ta sanya su ta sanya an sanya sinadarin vitamin A domin amfanin shi ga jiki da waɗansu abubuwa sannan ah, abu na uku wanda shi ma zai iya taimakawa wurin ingantawa da kuma tsara lafiyar ido shine musamman ga yara wannan irin wasanni da yara suke da tsalle-tsalle a gida da makaranta da unguwanni. a nuna masa cewa to jifa da duwatsu rike abubuwa masu tsini da kaifi ana kokoyi wani zubin ma a makarantu za a ga hada biro a hannun yaro ko fensir ko kuma waɗansu abubuwa ne da yara suke amfani da su a makaranta za a ga yara na wasa da su kuma ana kai haurin ido to illar hakan in aka tabo idan za a iya a soki idan wanda zai iya kawo abubuwa da yawa nan take dai ido zai iya eh, yin kushi ko kuma ya yi ja in ba a yi ɓanna bai yawa ba wani zubin ma kila ana iya a hudu idan ko da da kila za ta sanya ido ma kila ah, ya kiyaye. Ma Suleiman idan muka duba yadda wani lokacin za ka ga mutane idanun na musu kaikayi sai ka ga mutum zai ɗauki taguwar takan nan sai ya goge idan. ko kuma idan irin yana kai mutum kaga yana yawan sosawa yana jin daɗi kuma yana ɗan jin nishaɗin sosawa da sauransu yayin da aka ce musamman idan ka ya fara ma kai a matsayin ka na jami'in kiwon lafiya da kake da kwarewa sha'anin ido din nan menene abin da ya kamata mutum ya ne daukar riga a rika su a shafa a cikin ido ba daidai ba ne ba da farko na ce ɗaya ta abin da ya iya taimaka wa ido ya zauna lafiya a inganta shi kuma a zauna lafiya da shi shine tsafta to mutum ya ɗauki riga saboda akwai kwayoyin cuta wanda ake kira microorganism wanda ba mu iya ganin suna na a ko'ina a jikin riga da sauransu to ɗauka a taba a cikin ido ba daidai ba ne sannan abu na biyu ɗin ido ya yi kaikai to alama ce ta cewa akwai matsala to abin da mutum ya kamata ya yi ba daidai ba ne ba abin da ya kamata mutum ya yi idan ido na kaikai shi ne ya je asibiti ya je asibiti a duba shi ya ci ga abin da yake damun shi na kaikayi sannan in ya zama kafin ya isa asibitin dole sai ya soka to ya amfani da abu mai kyawu ya samu kamar hankali wanda yake sabo wankakke tsaftatacce sai ya sanya idan kuma ya yi kusa wanda ba ta wuce hankali ba saboda dirzawa da murzawa akwai akwai halittun da Allah ya yi tun daga fashi da ta rufe ido da gira zuwa wata ita ma marihi na ido wanda ake kira kwanjan taiba abu zuwa sauran halittu da Allah ya yi ma ido idan mutum yana murzawa zai iya yi banna zai iya eh, ko jira ta fada ciki ne ta murza har ta yanka wannan fata wadda ko kuma wannan halitta da Allah ya yi wadda take ba ido haida misali ita kwanjan taiwa da ke daga ciki sannan abubuwan da suka biyo da har zuwa ba. Da yake wannan shirin namu sunansa yau da gobe shirin ya domin matasa. idan muka duba gadin matasan mu musamman yan gayu a wannan yanayi za ka suna yawan dokan wasan sayan bakin gidan su baki irin irin na gaya din nan a dinga toshewa ana ana barazana ana gaya da shi menene matsayin sa wannan bakin gidan sun gangana shirin idanun dan adam ila shi ga mu da muke asibiti kuma muke gefen ido gilashi yana da amfani saye shi haka nan a bakin hanya kuskure ne saboda mun lura akwai waɗansu gilasan da aka yi yanzu waɗanda suna ɗauke da abin da wani abin nan fawa fawa din kama a ce an karfafa su ba kawai ordinary ko kuma plain ko kuma ba su da wani ƙarin abin nan da aka yi musu ba sannan na biyu sanya gilasin kamar mu da Allah ya halicce mu a nan Afirka a Najeriya da sauran kasashe da suke irin nan muna da yanayi mai zafi wani zubin a yanayin sanyi da kura da iska to sanya glass lokacin da ake kura da iska ko ake tsananin rana yana da kyau lokacin rana wannan gilas ɗin mai duhu yana rage tsananin zafin rana da ke shiga ido wannan yana da muhimmanci kwarai da ido sannan lokacin kura yana rage kura da iska da abin nan hakukuwa da za su iya faɗa mu ido wanda har su jawo wancan aikan da muka yi ɗaukar baya daga ba. Eh idan misali zan shiga mota ta in kulle in kunna AC da sauransu shi ma zan buƙaci gilas? A wannan ba za ka buƙaci gilas ba in dai domin wancan ne. Za ga an sanya ma mota ke na an sa abin da ake kira tintin an sa bakin gilashi musamman a baya ba wanda ake kallo ba. to bai kamata a ce mutum ya sanya gilas wanda zai rage mashi daman ya kalli gaban shi mai yana titi da kuma gefe side mirror gilasan da ke gefe da gefe da ma wanda ke ciki wanda dai yana taimakawa mutum wurin ya tuki ba tare da ya cutu ba kuma ba tare da ya cutar ba. To da cikin mota wannan babu wata hikima mai eh, amfani ah, ga mutum ya so ya samu gilashi wanda eh, eh, zai rage mai dama ne kallon abubuwan da ya kamata ya kalla na gilas da sauransu. Eh idan muka zo kaman eh, ni da ke aiki na aikin jarida ne kuma kusan aiki na gaba ya ta'allaka ne akan na'ura mai aiki da kwakwalwa wato kwamfuta. Komai zan yi akan ta nake yi. Musamman akwai wani alaka ne na da zai iya kawo illa tsakanin yawan kallon wannan gilashi na kwamfuta kullum kana kan kwamfuta kana aiki? Eh akwai kwarai duk abin da za a yau da kullum ba ta ba komi ba duk abin da za a aiki amfani da shi yau gobe gibi to a hankali karfin shi da daraja shi da sauran za su yi raguwa to a ce ido kullum yana kan haske na kwamfuta ko waya kamar yanzu da za su ko ina ana tafiya waya to akwai illa kamar yadda ta akwai illa da ya kan iya yi sai dai ba za a ba ne wanda ke zuwa nan To a gaida Hassan Maina Kaina da Malam Suleiman Ibrahim wato kwararre kan kula da lafiyar ido. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu a yau ita ce, cikin 'yan shekarun da suka gabata, yaushe ne aka duba ko auna lafiyar idonki ko idonka? Kafin nan dai za mu karanto wasu amsoshin da muka zaɓulo a shafinmu na Facebook. To da farko mun samu amsa da garba idi wise ya ce to voa hausa ni dai ban taba zuwa a duba lafiyar idona ba amma daga yau zan fara ku tashi lafiya. To madalla. <laughs> to um, ta biyu wanda dai muka samu na biyu dai daga rukayya usman fari jebuwa allah ya sa na faɗa daidai ta ce gaskiya mu a al'ummar yankunan karkara ba mu san da wannan lamari ba ganin yadda likitocinmu ba su wayar mana da kawunanmu don sanin muhammancinsa don haka yau za mu kasance da ku kai tsaye don mu ji daga kwararrun likitoci. Allah. Ai kaga Madina shi ma wannan baban gida na yalwa bungudu mm. cewa ya babban kalubale dai shine bai wuce yanda zaka je a kowane ƙauye ba kowane ƙauyuka wai ake samun asibiti ko kuma likitoci da suke suke da kwarewa a fannin ido ba balle ma har su je su ainihin ga likita su a duba lafiyar idan eh, su. A duba lafiyar su. Suna su matsalolin kenan. To ga wata daga Shehu Adamu to gaskiya duba lafiyar ido yana da matuƙar matukar mahimmanci sosai domin dai ido shine jagorar rayuwa ganin cewa sai da shi ne ake ganin duk wani abu da ke cikin duniya wannan kwarai kwa hmm. sai dai matsalar ne mutanen mu ba su cika zuwa duba lafiyar idon su ba matukar ba matsala suka ji suna da shi ba hmm. wato ba matsala ba sa zuwa duba eh. lafiyar su kwarai kuwa to yanzu bari mu buɗe layi kenan ko? Eh. to yanzu kuma sai mu buɗe layi mu ji wato idan kuna kusa da wayar ku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar kada a manta layukan yanzu abu suke ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku to da alama ga kira mun samu daga ina ne ake kira to madala kafin dai mu kai ga daukan wayan mu ta farko bari mu dan shakata da wannan Baƙaƙen laraba. Da magani muka zo garin nan. Baƙaƙen larabawa. Da magani muka zo garin nan. Baƙaƙen larabawa. Da magani muka zo garin nan. Baƙaƙen larabawa. To jama'a gaba mun shigo gare mu ba da shaida ina kamar wasu SK da bashori sun bayar aure dan gurgu in ya zo za mu gyara shi shi ma Madalla ga kira na farko mun samu daga jihar Kaduna wane ne ke kan layi? To ajiya barkan ku dai da safiya. Barka ka dai. To ne ma saura abokan aikin ki kuma barka da safiya. To mun gode. Yawa sannu. Yawa. To Lashar shelu da da Yusuf Aliyu suna Sunana Murtala ne ina kiran ku da garar gasa a tare tarayyar Najeriya. To masha Allah Malam Murtala to yaushe ne ka taba zuwa aka duba lafiyar idon ka? Eh to gaskiya zai kai kusan shekara biyar ko shida. Shekara biyar? Eh, gaskiya saboda kin ga shi sa wayannan shirye shiryen ku kullum muke aje lokutan mu saurare ku saboda ana ƙara ilmantar da mu harkar musamman harkar lafiyar nan da sauransu. Mm. To kun ga muna fa'idantuwa amma hakan zai sa kuma abin da ya sa ma din wannan shekara shida na dan taba samun wani hatsari ne haka dan gilas na na ido da nake sa dan cokale na yadda shine na ji haka dan dudduba mu. Mm. Amma bayan haka ma ban ma san ana ana zuwa haka nan a samu likita ya duba ba kuma haka ya kara mana kwarin gwiwa in Allah ya yarda mu samu lokuta lokuta da dinga zuwa ana kara duba mana idanuwa mu insha Allah to Allah ya sa Allah ya bada iko to madalla mun gode murtala to yanzu bar mu je nasarawa ne ne aka layi daga nasarawa Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Garba likitan rediyo na garin agwabin domin jihar Nasarawa. To garba likitan rediyo akan kama rediyo ka duba ta ka duba lafiyar ta to kai kana za a duba lafiyar idanunka da kake duba rediyon nan da ita? <laughs> To gaskiya duba ido shi ne muhimmin abu musamman mu hmm. yanzu gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Esle. Hmm. Gaskiya ya dubi muhimmancin ido ya sa ya kyauta ma aka je aka dinga duba idon mutane ana ba su mm. masu shawara kuma ana ba su shawara su je mm. asibiti kuma an sa yanzu kowane asibiti in ka je inda na gwamnati ne to mm. musamman an ba da ainihin yara ƙanana ana duba idon su kuma kyauta saboda haka anan ni ma da nake magana da kai yanzu idon nawa sun yi jajawo amma na kokari insha Allah zan je a duba mun domin idon shine muhimmin abu gare mu da fatan za a je kiwon lafiya to likitan rediyo ya kamata ka je ga likitan ido ka to mun gode kare da gaske to masha Allah ta ce amma bari mu koma garin gwamna Kaduna wa muke da shi a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa ke magana To alhamdulillah sunana Hamza Balarabe Alhazawa daga cikin birnin Zariyan jihar Kaduna Najeriya. To mana jin Kamala Hamza. Kuma ni ne wa taskar mabuga waya ta yardin zazzau. To mana jin ka. To alhamdulillah ni kai na in dai magana a je a duba idanuna ne akalla gaskiya na kai shekara kusan uku a yanzu haka. Duk da kana makotaka da kofa kuyan bana? wallahi kuwa ka san ko a jihar a Najeriya ma tana ɗaya daga cikin ita ce babban asibiti akan in dai ido ne kam. Na hmm. ah, ya kamata ka je ka. Alhamdulillah amma gaskiya ko a 'yan kwanakin kuma ni kai na wannan kwanakin ina fuskantar wani kalubale ne ko kalubale nake fuskanta yanzu inda a ce zan hau babur dina haka kawai ina tafiya ba wai gudu ma da za a ce mai yawa bane amma sai ga hawaye yana fita mun to wannan hawayen yana damu na gaskiya. Hmm. to Allah ya taimaka wannan abin shi zai sa in je kokarin zuwa ma in kokarin dubawa To madalla mun gode kwarai da gaske. Allah ya dace Allah ya bar jagora a tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske. To akwai kira ya zo daga Burkina Faso wani ne akan layi? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Isa mai jiri daga nan Burkina Faso. To malam Isa a nan Burkina Faso kana zuwa a duba idanunku. wallahi ni kan na sha zuwa ba so ɗaya ba so ba amma tun lokacin yana aiki na an shekara ashirin da biyar. An shekara ashirin da biyar ah, ah, ah, ko shekara ashirin da biyar ai yanzu baka san me yake faruwa da shi duk da kana gani din amma wani lokacin baka san me yake faruwa da shi ba. Saboda ka san an ce su masu ciwon ido ba sa ganewa. Sun katirban ma. ikon Allah to dai ya kamata a garzaya a je a ga likita ko zuwa yake su auna maka su duba maka su gaya maka cewa lafiya yake ko ba lafiya ba akwai shawarwari da su iya baka abubuwan da zaka iya ci ya kara lafiya idanunka duk yana da kyau yana da muhimmanci a ringa zuwa ana duba ina ina ga da bakon na ku kwarewa duk ban ji ba shi ba ah, Dr. Ladan kenan kake nufi To masha Allah to zafatan fatan ya ji wannan gaisuwa taka to sannu mun gode. to ma dalla mun gode kwarai da gaske to yau yan kaduna dai sun mamaye shirin ga wani kira daga kaduna wane ne ke kan layi sunana ibrahim m ja'e to malam ibrahim zaria tarayyar najeriya sannu da zuwa malam ibrahim muna jin ka an taɓa duba idan ka? da yake ni da ina dan fama da haka kamar wani aba ido na haka kamar wani kurji ne haka ko ba haka to na je ina zuwa akai akai ana duba ido na amma mm. akwai abin da yanzu dabto ya yi magana mm. wanda shine ban gane ba ya ce yawan duba laptop da sauransu to shi yawan duba waya kamar irin yadda za ki ga yanzu samari da mm. yan mata ko da yaushe ana duba waya ko da yaushe waya ko da yaushe waya dare da rana to shi ma akwai illa ne ko ko babu illa dan kaga yana da kyau su ma yanzu mu iya sanin haka ya ce kamar ku masu aiki da kwamfuta ne da sauransu haka wannan shi akwai illa to dole ya kamata mu ma a rage amfani da wayan saboda mu samu karin bayani to madalla mu daga Zaria. To Malam Ibrahim M Ja'e mun gode. To kun ji abin da wata eh. tambaya da mai muhimmanci. Eh to ai kaga tambayar da yayi kamar daidai da ta yi daidai da tambayar da na yi shi Dr. Eh, Ladan. Haka ne. Kuma Dr. Ladan ya tabbatar da cewar bincike ya tabbatar da cewar duk wani mutum da ke yawan kallon mm. ko dai wayar hannu screen da eh, na kwamfuta akwai wani mm. blue light da ya mm. kira shi wata koriyar wuta. Watan an ce wannan ita koriyar wuta tana shafar lafiyar ido kafin to eh, yawan kore ido akan wato allo na kwamfuta ko na waya eh. shi ma yakan rage karfin idanu kware da gaske eh. dan mu muna gani anan ma yana faruwa da mu kware da gaske ba wai yasa ake cewa ma in kana aiki ko idan kana duba waya kak mm. ka jera awowi da yawa kana yi ka dinga ba da dan hutu to ai ka san kin san muhimmanci kwa kananan yara da yanzu haka sai ka ba su dan iPad sun rike suna kallon katun ko wani abu hmm. to yana da kyau lokacin sai suke zuwa bacci zauna suna ta kwara ido akan to wannan wannan yana matukar illa ga idanuwansu mm. so ya kamata lamari da ya kamata iyaye san lokacin da za su ringa ba yaran su mm. allon waya ko abin da zai rike a hannu yana kalla saboda baka san me zai faru ba tun yana karami yaro ya fara mm. samun matsalar ido ba zai zo ya ce maka baya gani sosai ba saboda bai san yadda ake ganin ba sai an je an gwada shi zaka je likita ya ce ai ba gani yake sosai ba eh. kuma likitoci na cewa yana shabar hanyar da za su koyi karatu daga abin nan idan suna da matsala ido to bari mu ci gaba da daga layi to ai layi ma oh, ya tsinke ko kaga kamar wannan mm. magana da kake sarfilu mm. akwai wani abu da aka ce idan mutum ma zai duba hasken wayan shi ko kwamfuta mm. ka yi shi inda kamar ɗakin da ke da haske mhm. ba wai kawai ka kure idon ka kan wayar ba kuma ɗakin da kake ciki na da duhu shi ma yana shafa ya zama hasken eh, kwamfuta da eh, hasken shi ma yana shafa yana shafa idanu kwarai eh. kuwa to ai kin san kuma akwai da dama mutane ma da ba sa yin kallon fina-finai sai akan wayar su to akwai matsala kan likitoci sun tabbatar da cewa mun ajiye wani akan layi da Kaduna wani ne akan layi da Kaduna sunana lawan na lawan da kanan kamfanin fate da ke jaji na najeriya to lawan na lawan wani lokaci ne ka ji aka duba lafiya idan ka da ka iya tunawa to a gaskiya fi lillahi ni dinnan hmm. a takaice a takaice hamma hamma identity card gare ni na health insurance mm-hmm. wato insurance lafiya goma sha hmm. kusan eh, yawwa na health insurance hmm. kusan shekara goma sha hudu yanzu na mallaki wannan identity card na health insurance to kana amfani da shi amma a gaskiya hmm, amma a gaskiya a gaskiya ni a gaskiya ni ban yi rishin lafiyan da ya kai ni zuwa asibiti ba to bari na gaya maka wani abu guda ɗaya. ina jin ka wato dan kana rike da shi ba sai ka da lafiya ba za ka je gudun likita ba wannan wannan inshorar lafiyar da ke da shi za ka iya zuwa a duba lafiyarka ka a ga me yake ciki a duba ta idanka eh, to amma ni a gaskiya saboda ban taɓa yin rashin lafiyar da ya kwantar da ni wai kwana bakwai ko kwana duk da haka ringa da ya zuwa ana duba lafiyanka ko ba haka ba <laughs> To ba Badalla. To mun gode kare da gaske. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wato wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Justin Thwaite tare da abokan aiki na Yusuf Aliyu Harande. Da Sarfil Hashin Gumel. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin wato cikin ikon Allah ku huta lafiya. Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.